التكبير إذا أتى الركن الأسود أكوي الحجر الأسود شيني الركن الأسود wannan dutse da riwaya ta zo riwayar Imam Ahmad cewa dutsen gidan aljanna ne wannan a aswad ba da ake sumbanta na gidan aljanna ne ka iya cewa in dai ka taba shi ka taba wani abu na gidan aljanna to shine aka kawo shi aka sashi a wannan wurin don girmama ɗakin kuma aka ce mana mu shafe shi saboda ana tabarruki da abin gidan aljanna in baka samu daman shafa shi ba sai ka daga hannu duk ɗaya ne to ana yin kabbara in an zo kansa ce Allahu akbar mana Allah mai girma ga wani abu na gidan aljanna ya dauko shi ya kawo shi nan hasan hasa ce shi an taba yi eh <laughs> bare ko ka ta kwaikwaya su kai da ka nade su kai gaba da shi shine ai dalilin kafe shi a jikin ɗakin ko ga kafe shi akai ba ba ku gani ba ko to sai ka tara kuɗi ka je ka gani <laughs> amma dai ko a hoto ai dan uwana ka taba gani yawwa hadisi Abdullahi bin Abbas ne Fafan nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irin manzo Allah ya dawa fi a dakin Allah yana kan raƙumi kullama a tarrukuna. duk lokacin da yazo a rukun A rukun shine wannan alhajar al aswad inda ake anan ake fara yin dawafi ashara ilaihi bi shay'in sai ya nuni da wani abu indahu da yake hannunsa shi annabi wa kabbara sai kabbara kaga nuna mana cewa me Allahu akbar ake kaga yanzu annabin kansa a nan gudun kaga aka ce a kan abun hawa yake yi